أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ديك وتر ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da tara ga watan ɗaya shekara goma sha 2017 a wannan masallaci da aka fi sani da masallacin malam Samis al-misri da yake bypass yan uwa za su yi min haƙuri na san an ɗibi sati hudu ba karatu kuma tafiya ce ta zo min bagatatan shi kan shi malam an na tafi na je na dawo bai san ban gari ba mun faɗa mai ba saboda haka ba a ci gaba da yin haƙuri da mu yanzu nan da nake muku magana nake zauna kan kujerar nan a yau litinin din nan daga tafiya muke ko gida ma ban wuce ba dan gidan ba zai zo ba abincin ina ganin yan mama sai gab da magarban nan muka ci a can gurin da ake sayar da abinci to saboda haka muna roƙon Allah su subhanahu wata'ala ya karfafe mu da ikhlasi wurin yin abubuwan da muke saboda mun dan dauki kwanaki ba mai karatu ba kuma wasu abubuwa sun ta faruwa na so mai magana akan wasu daga ciki Maudoyin da na so mu tattauna akan shi a yau a wannan masallaci shine alzazzaki fi mizanil ilmi wal islam alzazzaki a mizanin musulunci da ima da ilimi wanda ya soyi masa ganganu to na ɗauka ko zan shigo da wuri don akwai masayar ɗin da sai na hau intanet na bibbi wasu maganganun nasu to ko da na shigo magariba ta yi amma in Allah ya da wannan abi mu an ci bashi sati mai zuwa zamu wannan karatun a nan gurin da izinin Allah da ya faɗi dalilansa na goya ma kiristoci baya amma bai kawo aya ba bai kawo hadisi ba ba aya ba hadisi haka yi magana da wasu maganganuwa wasu a kawalu biyu sannan gobe ɗan fodi za mu karatu a kan rikicin da ke a kudancin kaduna su waye suka janyo shi kuma laifin na suwaye in allah ya kai mu gobe da izinin allah mutum zai ji amma saboda an yi alkawari cewa za a yi karatu muka ce da izinin Allah ba za a rasa abin da za a yi ba a wannan jalsa ta mu za mu asbabu asbabul inhira sababin da yake sawa mutane su kauce su bar tabarkin Allah subhanahu wata'ala sababi na farko shine aljahalu bil aqidati sahiha jahiltar aqida ingantacciya duk lokacin da mutum bai santa ba kuma bai san kishiyarta ba to wannan zai iya zama masa ɗaya daga cikin sababi da zai sa ya sauka daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala ita aƙida mai kyau ita ce makomarka ita ke jarinka daga lokacin da ka rasa aƙida mai kyau ka rasa makoma mai kyau kuma shi nan muna kallo yanzu da aka ga ana tallan aƙidu aƙidin ko dai dama ya zama aƙida mai kyau ko ya zama to aƙida mara kyau duk abin da mutum ya saka a zuciya zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi shi ake ce masu ainihin wato aƙida don haka wannan kuma bi sababi iradi an ha wa ha saboda abin da ke kawo wannan yake sababa wannan shi ne saboda kau da kai dangane da koyon aƙida mai kyau da kuma koyar da aƙida mai kyau ɗin shi yasa ahli sunna yanzu akwai kalubale a gidajen su ba na wasa ba kalubalen da ke ciki sai ka ga mutum yana ahli sunna amma ya inki sun taso wani yana shi'a wani yana qalaqatu wani yana dariqa kuma ba wai ya yi iya kokarin shi akan yaran bare kafin su girma suka fan dariqi bayan sun girma a'a sakati ne kawai kawai zai zo ya tafi a tuciya su su ne sabiqun al-awwaluna a izala amma kuma gidan yana mai gidan yana rushe saboda ba a koyi aƙida mai kyau ba an karantar da wannan ainihin wato aƙida din sai kaga yaro dan karami a bid'a saboda an dasa mai sharri in ka abubuwan da yake fitowa a bakin ki sai kayi mamaki da zanna a inda nake kafin in fito mun haɗu da wasu 'yan mata guda wata ta zo tana neman shawarwari na akan masail na aure na ba ta shawara cikin shawarwarin da nake ba ta nake ce mata ya kamata ki san wanda ya zo yana neman ki mai aqida shi sai ta tambaye ni mai aqida wallahi tambaye da taimaki mai aqida kaga in tana bukata sai na mata bayanin ma mai aqida tukunna kaga wacce wani yake neman ta da aure bata ma san mai aqida ba duk abin da je ta faɗa maka kai mamaki sai da ne mata bayani na ce ba mamaki ce yar ɗariƙa ce ban sani ba kinga kina da damar ki a wannan ɗariƙa ko na ce amma dai daga ganin ki ce ba yar shi'a ba ce sai ta nuna mun wata suna tare da ke ce wannan ce da yar shi'a to sai na fara tambayarta na ce yar uwa to ke me ya ja ki zuwa ga shiga gidan shi'a na ce in san dalilanki na ce ba mamaki wataƙila idan dalilanki suka gamsar da ni ma sai in shiga yace kin ga daren da na shiga ai kun yi babban kamu na ce don dole ɗayan biyu wa inna au iyyakum da ala hudan aufi da lalin mubin ko dai mu muna kan daidai ko kuna kan kuskure ko kuma ku kuna kan kuskure mu muna kan daidai cikin biyu dole a ɗaya to shine na fara tambaye ta ce mata me arkanul islam da kuma arkanul iman a gurin wallahi abubuwan tausayi bata sani ba kuma ga gashi an ƙaƙaba mata aƙidar shi amma abin da yake shi shika-shikai na musulunci a gurinsu da kuma shikashikai shikai rukunai na imani ba ta sani ba amma shi tana tuciya cewa ita yar shi'a ce to shi yasa wannan shi ne abu na farko auƙin latin ihtimami wal ta biha ko ƙarancin kulawa da ba da muhimmanci akan aƙidar. hatta yansha ajilun la ya'rifu tilka al yayin da ya zamanto aqida ba a bata muhimmanci gurin karantar da ita ba to duk lokacin da generation din da basu san aqida ba suka taso to komai zai iya faruwa wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha lokacin da mutum bai san me aqidar ba da abin da ya saba ma aqidar da abin da yake kishiya ne na aqidar to fa ya'taqidu al-haqq batilan a lokacin zai iya ɗaukan ƙarya sai ya ita ce gaskiya gaskiya ya ɗauka ita ce ƙarya shirka ta koma ita ce tauhidi a gurin shi tauhidi ya koma ita ce wa shirka sunna ta koma ita ce bid'a a gurin shi bid'a ta koma ita ce mai sunna a gurin shi jahilci ya koma shine ilimi ilimi ya koma shine jahilci a gurin shi haka zai dinga ɗaukan abubuwa ainihin wato bit ta'qis ta hanyar ainihin wato akkasawa shi yasa hatta yanzu wayannan bannan da kake ganin sufaye suna fito da ita yanzu wallahi raunin da ahli sunna suka yi a babun karantar da aqida shi yasa suke iya fito da wayannan abubuwan yanzu saboda waddu law tudhinu ne dama suna gurin dama ku sassauci akan aqida kenan da kun sassauta maganar karantar da aqida sai su fito da abinda da ai duk an koyi abubuwan lokacin da aka tashi wuta wuta kowa yana neman yadda zai kwaci kansa amma yanzu dare ne kawai sai mutum ya zo ya tsaya gaban ka ya ce shi Allah ne ko kunya bai da katon banza dan iska sai ya zo gaban ka ya tsaya ce ma shi Allah ne saboda kawai an yi sako-sako gurin karantar da aƙida shi yasa Umar dan Khattabi radiyallahu anhu yake cewa inna ma tunqad qur'an islam ana warware igiyar musulunci urwatan urwatan gunduwa gunduwa idan nasha'a fil islam man la ya'rifu al jahiliya idan mutum ya taso a musulunci wanda bai san jahiliya ba mafi yawanci mutanen da aka haife su a jahiliya suka taso da suka shiga musulunci sun rike musulunci yadda ya kamata don sun san azabtuwar da suka yi a jahiliya wanda ya taso tun da ya taso a sunna ya taso a gidan sunna ya taso in ba Allah bane ya sa aka karantar da shi aqida mai kyau aka nuna masa muhimmancin ta wallahi zaka ga aqidar ba wani muhimmanci take da shi a irin shawar? sai ga mutumin da ya tuba daga bid'a ya dawo ya rike sunna sai ka ga ya fi shi gaba gaba a harkar sunna amma shi ya zama dan dankiya ko ai ko kar ai wannan shi ba matsalar ba bane wannan yana daga ciki abu na biyu da ke sa a samu al karkacewa daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala shine at-ta'assub ta'assubanci lima kana alaihi al'aba wal ajdad akan abinda mutum ya samu iyayensa da kakanni suna yi wattamassuku bihi wa in kana batil da ruko da wannan abu ko da wannan abun banna ne wa tarku ma abu wa in kana haqqan da barin abin didda ya saba mai iyaye da kakanni su ke kai ko da ku wannan abun gaskiya ne babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya turo a doron kasa face wannan kabir ita take wahalar da shi sai ya yi bayani ya gama sai ya ce to ai mu ba haka muka samu iyayen mu na riba sai ka da ayoyi ka da wahadi sai ka baje kawai sai ka gama wannan ce to ai izalar da wayan mu aka kafa ta ko kuwa yadda ka san ayoyin da qur'anin da kake ja su ma da wayan su aka saukar da su to shi yasa in dai ba irin wannan nasabar kake da ita ba ta annabi yusuf da ya ce wattaba'atu millata abai na bi tafarkin iyayena Sunan ibrahima wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dalika min fadlillahi alaina wa ala an-nasi walakin aktharu an-nasi la yashkurun manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma ya faɗa hadisi a bukhari hadisin abdullahi dan umar yake cewa al-karim ibnul karim yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi isa annabi isa dan annabi ibrahim to idan nasabar ka irin wannan ce in kace kana kan iyayenka abinda iyaye su tafi to sai ka tabi amma wani mutum ne ya isa yanzu ya miki a duniya ya ce mana nasaba sa irin wannan shi ba wannan mutum to shi yasa mu ga Allah madaukakin sarki yana cewa idza qila lahum muttabi'u idan kace musu ku zo ku bi ma anzalallahu abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina mu za mu ba abin da muka samu iyayenmu suna kai ne Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen ba su da hankali ba kan shirya suke ba haka za ku dage ku ci gaba da bin su sannan Allah ya ƙara cewa idan qila lahum ittabi'u ma wa idan qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu in an ce musu ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ila rasuli ku zo zuwa ga abin da annabi yake bayani na addini qalu sisti hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana mu abin da muka samu fa iyaye na kai ba to mu fa ya isa awalau kana Allah yace ko da iyayen awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen ba su san ko ba ba su san kan shiriya haka za a dage a ci gaba da ainihin wato bin shi idan suka aikata gingime man aiki Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana in suka aikata gingime man aiki sai ce to ai mu ma wannan aikin mun samu iyayen mu muka samu suna yi wallahu amarana biha kuma Allah ne ya umarni cewa abin da muka samu iyaye na kai mu ci gaba da Allah ya ce kul ka ce musu inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ba zai taba umartar mutane da abin da yake mara kyau bane aka kuluna ala Allah ma la ta'lamu qul amara rabbi bil qist Allah yayi umarni da ai adalci wa a aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina kama bada'akum ta'udu da haka sai ce fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala saboda ko inda Allah shirye da su akwai kuma wanda bata ya tabbata akan su wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yace watla alaihim naba ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahim idh qala liqaumihi lokacin da yace wa mutanen shi ma ta'buduna me kuke bautawa qalu sai suka ce na abudu asnamun fa nadallu laha aqifina kuma ka muke bauta kuma za mu tabbata za mu ci gaba da bauta mata sai da hadi qala sai annabi ibrahim yace hal yasma'unakum istad'u dan Allah barin tambaye ku yayin da kuka zo da bukata kuka kira su suna ji ba sa ji duk wani shehi da za a ji a kabari a kira shi da wata bukata in an ji an kira yana ji amma kaddara idan an kira ya ji Allah ya ce au yanfa'unakum au yadurru suna amfanar da ku ko suna cutar da ku ba sa yi duk wani shehi in ka daina kiran shi in ka nuna ba mu ba me suka yi mana ba abin da suka yi mana bal ma hasali cewa ake yayin da in izala ne suke da kuɗi da an ce in ka shiga izala sai ka tsaya ce to yanzu an ce da ka shiga izala za ka yi kuɗi wai saboda ana aiko mana da kuɗi daga saudiya eh. haka ya ce musu ya ce to suna ji amsa shi ne ba sa ji ya za ka je ka bauta ma wanda bai ji mutane dama eh, ku? da haka ya ce ai abin da kuke bauta ma ba jif suke ba ya za ka je ka je ka bauta ma wanda bai ji ga wanda kuma duk motsin da za a yi a sama ko a ina sai ya ji sai yake ce musu ƙalu sai suka ce wajadana a ba ana kaza ka ya faru haka muka samu iyayenmu da yi mu ma ka mu ci gaba da yi duk wanda kake jayayya da shi daga ƙarshe in ka kure shi zai ce haka suka samu iyayensu na yi ce izala yaushe ta taso shekarar ta talatin da 35 ba sai ka ce ayar da ka ga ita ma shekarar ta 35 sai ka gama bayani sai ce yanzu kana nufin su malam wani da malam wani na bakin rafi duk kafare ne tilka ummatun kadar kalat laha ma kasabat kuma maka ma sun riga sun wuce duk abin da suka yi suka je gaban Allah Allah zai tsaye da su ya tambaye su qala sai annabi ibrahim ya ce masu afara aitum mata kuntum ta'budu ba ku ga abin da kuke bauta ba sai ya ce antum wa aba'ukum al ku da iyayen naku da suka gabata yace fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin gabaki ɗayan su makiyana ne ba zan bauta kowa ba sai Allah ubangijin Allah yace allazi khalaqani wanda ya halicce ne fa huwa ya hadini wanda ya shiryar da ni sanda ko Allah subhanahu ta’ala zai halicci kowa anan ba wanda ya bashi gudunmawa gurin halitta yace wallazi yut'imuni wanda yake ciyar da ni wa ni kuma shi yake shayar da ni wallahi tallahi idan ka sha ruwa wannan ba ruwan bane yake saka daina jin kishi wannan sababi ne in Allah ya ga dama zaka iya shan ruwa ko ka sha ba zaka daina jin kishi ba abinci wallahi ba shi yake kosar da mutum ba sababi ne na koshi akwai wanda ko sun ci abincin ba sa koshi saboda Allah bai ga dama su koshi ba na ji wani guri zan tashi sai wani ya zo da mashin ɗinsa sai ya sha shayi rabin biredi da kwai guda hudu har ya shafi wata zai tashi sai aka fara musu waye zai iya cinye kiret ɗan kwai a rabin awa ya ce shi zai iya wai yi ma ya ce wallahi shi zai iya aka fara soyawa biyar biyar ake soyawa kafin wannan ya sauko ya cinye wannan ya cinye abinci ashirin da takwas ya ƙara ɗauko wani ruwa ya ƙara ɗora ya buga mashin ɗinsa ya gama kai ka gwada ka kai sai asu ai wani washe gari ya gwada ya ce shi ma zai cinye talatin aka so ya biyar ya cinye aka biyar ya cinye ga wata biyar tana jirin shi ga wata biyar ta sake sauka yana cikin ciko aka ji kwaro a mai kwa wala daga nan sai asibiti ba zai iya shi yasa Allah ya faɗa a hadisul qudsi yace dukkan ku masu jin yunwa ne sai wanda na ciyar da shi shi yasa annabi Ibrahim yace allazi khalaqani wa huwa yahdi wallazi yut'imuni wa yasqin wanda shi yake ciyar da ni kuma ya shayar da ni sannan ya ce musu wa idza maritu in nayi rashin lafiya sai ya ce fa huwa yashfin shi yake warkar da ni shi yasa suka ce a babun ta'addu duk abin da yake mai kyau ne Allah yake jingina abin da ba mai kyau bane ba a jingina tare da mai kyan da mara kyan duk daga wa suke وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ta sha'u. ko wata izu man sha'u, wata zillu man sha'u, sai ce biya da alkhairu tare da alkhairu wa sharru duk biya da shi subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi da yana yaban Allah sai ya ce wal khairu da wa sharru laysa ilayka me yasa ya ce wa sharru laysa ilayka bin nisba zuwa gare ka Yanan ka ta nan wajen za ka tsallaka ba fas tsautsayi yasa sai mota ce gaba da kai ai wannan sharri ne bin nisba zuwa gare ka amma sharri ne a gurin Allah da mota ka ture ka shi yasa annabi ce wa sharru ilayka wal khairu ilayka wal khairu bi yadika wash sharru laysa ilayka to shi yasa a babun ta'addub anan da annabi Ibrahim yace fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdi والذي يطعمني ويسقيني وايه يكي sa rashin lafiya sai yace wa idza maridtu bai ce wa idza amra da ni ba amma warkarwa da yake abu ne mai kyau mai sai yake fa huwa yashfi Allah subhanahu wata'ala shi yake warkar da ni wannan ababu ladabi wajen magana tare da Allah subhanahu wata'ala da haka yace wallazi yumitu wanda zai kashe ni thumma yuhyi sannan kuma ya rayar da ni shi kaɗai zan bauta wallazi yatma'u atma'u an yaghfira li a ci yau, din wanda nake fatan ya gafarta min kusakure na ranar ainihin wato sakamako dan haka Allah subhanahu wata'ala ya shafa dan irin wannan cewa kazalika ma arsalna min qablikum fi qaryatin min nadir ba mu taba aiko wani mai gargadi a cikin wata alƙarya ba kafin kai illa qala fa sai manya manyan gari masu kuɗi da masu mulki sun faɗa wa ɗan saƙon da Allah ya turo sun ce inna wajadna aba'ana ala ummati ai mu mun samu iyayen mu akan wani addini wa inna ala asarihim muqtaduna kuma mu akan guraban su zamu ci gaba da koyi yanzu in ba dan da Allah ya kawo sunna nan kasar ba na daga cikin dalilan da ya samu labakar gumi sha wahala saboda mafi yawancin manya da sarakuna da waye da waye sun ki karban da'awa kuma har yanzu idan ka ɗauki gidajen sarakuna a ƙasar nan wanda suka ƙi karɓar sunna sun fi yawa akan wanda suka karɓi sunna kuma dalilin su za su yi inna wajadna aba ana alami ala ummatin aya ba haka aka samu iyaye da kakanni suna yi ba tunda ko ba haka aka samu iyaye da kakanni suna yi ba ba haka za a ci gaba da ainihin wato yi ba da haka Allah ya ce qala ka ce musu awalau ji'tukum yanzu koda na zo muku bi ahada da abin da yake shine mafi shiriya mimma wajattum alaihi aba'ukum akan abin da kuka samu iyayenku suna kai baban ka san da yake yin abu da iyayen naku gabaki dai abu ne aka gina ba aya ba hadisi ake ce shi yasa maganar da na faɗa yanzu akwai bid'a da wanda yake Kaduna bai taba sanin ta bai taba jin labarin ta yanzu duk wanda ya taso a Kaduna ya girma bai san bid'a ta ko ta ba ta ko ta in ka ga mutum ya san ta ko ta ya taso a Kano ya girma a Kano kuma duk duniya ba inda ake yin bid'a ta ko ta takuta eh takuta bid'a ce mai zaman kanta takuta kaga wanda ya taso a Kaduna saboda ya taso cikin ni'ima ta sunna karkashin karanta Malam Bakar Gumi bai san ta ba to haka in ka tafi wasu guraren in kaga an tabargazo wata bid'a saboda bi'ar da ka taso ka taso cikin ni'ima ta karanta wa sunna sai kai ta mamaki saboda baka taba jin labari ba ka taba sanin ana yi za ka gani to don haka a nan ƙasar kafin karanta wa sunna ta zo ai ba ƙaramin fama aka yi da mutane masu daina rantsuwa da iyayensu da annabi da aka ce ba a rantsuwa da annabi to ba ƙaramin bala'i ba sai a ce la a ha illa gabaki ɗaya za a ɗauka masu ya irin ka zo da sabon abu ka ce kaza ka ce kaza ai da yanzu gashi nan hijabi har ya zama kayan kowa da kowa to da ka ci gaba za a ci gaba da inda a bukatar batar gaskiya ne wanda yake saki wanda yake ja tun yana ja ko lokacin da za a kai abin ya fi karfin ya dole ya saki wannan yana daga ciki abu na uku shine at-taqlidul ta taqalilanci na rufe ido bi akhdhi aqwalin nasi fil aqida da riko da maganganun mutane a babin aƙida. min gairi ma'arifati dalili ha ba tare da sanin dalili ba kawai ka rafa ido duk abin da mutum ya faɗa ka bi shi wanda alhamdulillah karanta wa sunna ta kubuta da wani, ba mutum bai zuwa a sunna tun magana da ya ga dama ya faɗa a bi shi ina kana ga magana wani zai miki alaka ta malam ce yanzu ya za a yi da kana ba shi ka je ka saurari karatun malam bakar shi yasa shi wani malami da yake yana da dabara dan kar a matsa mai da tambaya in ka zo za ka yi tambaya sai ke ka haddace hadisi dubu shi ma ba bai haddace hadisi dubu ba sai ce ka haddace hadisi dubu wai kafin ka mai tambaya ba ƙauye ne zai zo daga ƙauye wa annabi tambaya ya ce na zo zan maka tambaya kuma zan matsa maka ka tura ɗan saƙo ya je garinmu ya ce kaza kaza kaza ka rantsi da Allah Allah ne ya aiko ka kuma annabi ya bashi amsa kai kawai sai ka zo dan dabara da wani baka so a ma tambaya saboda ka tabbatar baka shi ne gaskiya ba sai ka ce ba za a ma tambaya ba sai mutum ya hada caji su dubu a yana ke wannan ko gobe in an sa karatun mala baka roma an jima ka saura da aka ji ana mai tambaya a tambaya haya haya ce a dawo a ci gaba da karatu saboda makarantar sunna ce eh, tun ba tambaya ba fahimta kuma kun san yadda ya haƙuri da mutane wurin irin tambayoyi da ake masa na jafa'i haka kuma babban mai gida ya haƙuri da mutane wannan yana daga ciki wa ma'arifatu haɗe-haɗe kuma sanin wato ingancinta kamar yadda yake shine waƙi yanzu abin da yake faruwa na ƙungiyoyi wanda suke na ɓata min akwai ƙungiyoyi na jahamiya wanda suke bibiyar karatuttukan makaratun da muka yi na ranar asabar a Kano na kawo ƙawa'id guda uku wanda su ne ummul aba'is wajen saba ma ahlus sunna a babun al'asma'u asma wa sifat akwai jahamiya, akwai mu'tazila sannan akwai asha'ira da na jeho tambaya cikin ɗalibai na ce yanzu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa allazi yu'ti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min illa ibtigha wajhi rabbihil wannan in tiga sai dan neman wajen rabbil ala ya kamata mu fassara wannan ayar yanzu a nan gudu In tiga sai dan neman wajen rabbil ala ya kamata mu fassara eh na neman me neman me to kaga wannan fassara ta jahamiyya ce ba fassara ba ce ta sunna fassara ce ta jami'a kaga kenan akwai wari ilimin aqida da haka har na ɗauko magana a cikin sawa'iqil muktasar sawa'iqil mursala na ibn al-qayyim da ya bude babu kasar tawaqiqil majaz ya dagutu na majaz hatta maganan majaz ba a loga wanda suka zo suka fara cewa akwai majaz a babin loga jahamiya ne kuma sun yi haka ne don duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa kanshi ko annabi don su kore wannan sifa da aka fassarori da ake yi da dama a nan kasan kuma sun shiga mutane ba fassara ba ce wata ta sunna magana a fassara yadu hannu a ce kudura iko ko ni'ima wannan ita ma fassara ce ta jahaniya ba fassara ba ce ta ahlus sunna da aka ai karatun mu na gaba idan mun zo a cikin al-aqidatul tahawiyya ai za mu magana akan ganin Allah ko a aqidar mu mun yadda za a ga Allah ko mu gani ba to alladhi yuti malahu yatazakka wanda yake daukar dukiyar shi bayar dan ya daukaka a gurin Allah ko wa mali ahadin indahu min ni'matin illa tiga sai dan neman waje ka rabbi ya ga fuskar ubangijin sa mafi daukaka wannan ita ce fasara ta sunna yawa kuma Allah ya dinne sai na gaishe da izinin Allah to wannan yana daga ciki kamar jami'a mu'tazila asha'ira sufaye musamman sufayen guda da wasunsu haisu qalladu man qablahum min a'immati masu dalali, ta yadda suka yi riko da wanda ke gaba da su wadan shugabannin bata fadalluwan harafu an al-aqidati sai suka karkace suka bar farki wanda yake da kyau to wannan yana daga ciki kawai malamin ka ya faɗa ba a babin aqida ba Allah ya ce ba annabi ya ce ka bi shi saboda kana ganin ai malamin ka ne bai kamata a ce ba a dafa man baya ba ta kowane hali ya kamata a dafa man baya ina ba a yin addini haka in ya kawo abu da dalili a bishi in ba dalili kar a bishi wannan ita ce magana ta gaskiya ina fata an fahimta abu na hudu shine akwai algulu fil awliya was salihin yana daga cikin asbabul inhira wuce gona da iri a wajen mutanen kirki da salihan bayi da kuma ɗaga su a ba su matsayin da ba nasu ba jiya na yi doguwar magana a karatunmu na karo na ce duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi abu to shaidan sai ya zo maka ta kofa in ma ta kofa at-tafriqu ko al-ifrat at-tafriqu ne saka kai sakaci a samu jafa'i sannan al shi ne a samu tajawuzul had wuce gona da iri kuma wallahi in ba Allah bane maka tawfiki tsayawa kyam a tsakiya yana da mugun wahala saboda ba abin da ya kai tsayuwa akan tafarki madaidaici a duniya dan da wannan ne yana daga cikin asbabu da khatima sababin mai kyakkyawan cikawa yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a girmama annabawa ba ya ce a girmama su ba ya ce a masu biyayya to dan yana mu'amalantar mutane a babin annabawa ta kofa guda biyu ne ko dai a mu'amalance su ta kofar jafa'i ko dai a mu'amalance su ta kofar wuce gona da ini a cikin su an samu wanda suka ɗauki matsayin da ba na annabi isa ba ne suka bashi suka ce ɗan allah ne wasu ka ce allah ne wasu ka ce allah ɗa allah uba allah ruhi mai tsarki da haka sai allah ya ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq إنما المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه شيئا سيدو مستقوفر قلوي kuma wannan kofa ta guluyu har yanzu akan ta kiristoci suke da ya tashi sai ya zo mai yahudawa ta kofar jafa'i dan haka sai Allah ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima saboda maganar su ta kafirci da kuma kirkiran ƙarya da suke akan nana maryam nan sun ce ɗan zina ne wa'in nan sun ce kuma shi Allah ne yanzu nan gudan an samu guluwi ko ba samu ba nan an samu mai jawo ifiradi, sakaci da jafa'i ko ba samu ba an samu shi ya sa za ku ga ta ƙofar jafa'in ne sai a samu wasu za su iya kama annabin Allah su kashe Allah ya ce afa kullama kuma rasulun bima la kuma anfusakum istakbartum fa fariqan qaddamtum wa ta kasu. sannan ta ƙofar guluyi ne aka samu suka ce uzairu shi ma ɗan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ta ƙofar guluyi to malaman addini ma haka ake musu wannan mu'amalar ko dai a masa jafa'i ko a guluyi a kansu jafa'i ne ke sa malami ya faɗi magana a ƙarya tashi wani ta kai ma zuwa ga kashe shi jafa'i ne kamar yadda jafa'i ne yake kaiwa zuwa ga kashe annabawa jafa'i ga malamai ne yasa aka iya kashe malam jafar jafa'i ga malamai ne yasa aka iya kashe malam albani jafa'i ne shedan ne ya zo musu ta wannan kofar sannan guluyi ga malamai ne wanda ba wasu abun bakin ciki ba ma malamin ba kai da kake ɗaliban karatu ka san wannan in za a ɗauko shi a ɗora shi a ma'aunin karatu wallahi ba malami ba ne amma saboda shedan ya riga yake zinin abin haka za a tura shi dai a ce malami ne a dako a ta girmama shi to wasu kuma sai shedan ya zo musu ta wannan kofar ta me ta guluyi wuce gona da iri kana ji kana kallo yanzu gashi nan ana rabi tun ana da awar annabta mutum ya ce an mai wahayi ana kaza yanzu an wuce wannan kiri-kiri mutum zai zo daya gaban kai ce shi Allah ne musamman yanzu a nan rigasa ana yawan samun mutanen da suke da'awar alloli ne su kawai mutum sai zai ta gaban kai ce shi Allah ne wani malami ya zo ya samu wani a Kano ya ce dan girman shi ba ba ahli sunna bane ba amma yanzu ya samu wani malamin sunna ya ce dan Allah a taimaka a zo ungo su ayi wa'azi wallahi mutane suna nan suna zama alloli a ungo ce ya san sama da mutum ɗari yanzu duk sun zama Allah dan girman Allah a zo a taimaka ayi wa'azi guluyi wuce gona da ido akan mutanen kirki to da haka ƙarƙashin wannan guluyin ne kuka ga yanzu sufaye sun fada cikin abin da suka fada na waƙoƙi na rashin mutunci da aka dinga yi kwanaki wanda karku ɗauka sun daina wannan waƙoƙin wallahi ba a daina ba yanzu shehu kauna na kafin hannunka waye kauna ke tafin hannunsa amma sun ce shehu ne kauna ke tafin hannunsa shehu baka haifa ba haihu ka ƙarya ne an yi wannan waƙaf Allahu la ilaha illa huwa an ce ba wani bane shehu wanda a gurin malamai akwai nassi qat'i subut qat'i dilala nassi qat'i subut shine wanda ya tabbata daga Allah ko annabi wanda duk duniya musulmi ba sa shakka kan tabbato shi qat'i dilala kuma duk duniya musulmi sun yi ijma'i fassara sa kwaya daya yanzu ka bar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan qat'i thubut akwai wanda yake shakka cewa wannan nasin bai tabbata daga gurin Allah ba sannan qat'i dilala ne duk musulmin duniya sun yi ijma'i fassarar wannan ayar ita ce annabi Muhammad dan sakon Allah ne ka taba jin wani malamin tafsiri yanzu yana cewa to an yi sabani a cikin wannan ayar malamai an kara suna ilimi wasu suna ganin annabi dan sako ne daga gurin Allah wasu malamai kuma suna ganin ba haka bane duk wanda ya zo da wannan sabanin arni duk musulman duniya sun yi ijima'i wannan ayar ba ta da wani ma'ana sai muhammadun rasulullah to haka nassin qul huwallahu ahad nassi ne qat'i subut qat'i dilala duk duniya musulmai sun tabbatar akwai shi a qur'ani sannan duk musulmin duniya sun yi ijima'i bai da wata fassara sai Allah ɗaya ne amma wani sai ya zai waka ya ce maka wannan Allahu la ilaha illa ko da kaji ana faɗa al-ahad wa duk ba kowa bane shehu Ibrahim saboda haka in kaga ya da mace da ciki a cikin ta ba kowa bane ya sa mata shehu da haka shi ya halitta kowa ko ka yadda ko ka yadda da da yanzu da shi wato shehu ne ke yin halitta da kuma shehu ke yin halitta haka ake guluwi to hatta kai an zo an yi waƙar baba uban Allah in yasi aqidar da yahudi da nasara ba su da ita sai da aka zo aka samu ina ganin wasu ma watakila wannan wakar ba su taba jin ta ba waya za a yi a ce Allah bai da uba to shi Allah bai da uba to shi shege to yana da uba in yana da uba ne uba ne in yashi wannan waka ba wanda suke cewa dan Allah ne Allah cewa taqadus samawati yatafattarna minhu وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا sama takan yi kusa ta tsatsage ta daddare ce bindiga duwatsu haka saboda an yi da'awa an ce Allah yana da ɗa to in an faɗa haka an ce Allah yana da ɗa to ya kuma ran da aka ce Allah yana da uba haka ake guluyi wuce gona da iri wannan yana daga ciki bal ba ma wannan ba ma bi haisu yi utaqadu fihim ma la yaqdiru alayhi illa min jalbil manafi wa daf'id dar ta yadda za a zo a kudirce akan waɗannan mutanen a ɗauka aikin da ba wanda zai iya sai Allah a ce za su iya ku je ku karanta aqidin sufa akwai al akwai sa al-autaru shi yasa na rantse da Allah dole ahlus sunna su dawo karantar da aqida wallahi sassaucin da aka yi akan karantar da aqida shi yasa mutanen nan suke dawo da abubuwan nan yasa Allah ara mana lokaci ne ina da littafin al-hidayatul hadiya na wani malamin da ya tubo ya barci janiya sai na sa littafin sai na karantar da shi a duk bai wuce a rigima ba to ballantana ma ba wani rigima ko ko da wala rigima littafin yana nan littafin al-hidayatul hadiya wani malami ne dan dariƙa ne ya tuba ya batta in Allah ya da za mu samu lokaci mun fara a Kano ba lokaci ne a can darasi ɗaya ko muka a nemo littafin wallahi za mu sashi sai mun karantar da shi da izinin Allah tunda mun ga iya shege yana so ya dawo sabuwar izala dole ne sai an dawo da ita wallahi واتخاذهم وصائد بين الله وبين خلقه da rukun wa'annan waliyan su ne tsani tsakanin Allah da halittu fi qada'il hawa'ij wajen biyan bukatu wa ijabatin du'a da karban addu'a yanzu ba guluwin ne cikin abin da nake so sati mai zuwa in magana akan shi shi zazzaki yake faɗa cewa Ali bin Abi Talib in ka annabi babu wanda ya kai shi daraja a gurin Allah shi ma Abdul Jabbar ya yi irin wannan magana yace na na fata mata fi Allah daraja in ka cire manzon Allah kuma duk na maganganun kunnawa zai sai na kunna kowa ya ji maganar sannan sai ci gaba da bayani don kakka ci gaba da bayani wani ya dauka ci ai ƙarya kake musu a sai ka kunna maganar mutum tukunna an ji tukunna sannan sai ka ci gaba da ba guluwi bane wuce gona da iri da kuma cewa wai ai bai kamata ka bauta ma Allah direct ba sai dai ka bauta mai indirect shine idan kana da bukata to ka rike wani shiri ne tun da shi babba ne a gurin Allah kai sai ka faɗa mai shi kuma sai ya faɗa ma Allah bayan Allah ne ya faɗa a Qur'ani kai tsaye ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wani ƙaton banza ya ce wai shi sai dai ka faɗa mai shi ne ya faɗa ma Allah sai ka ce Allah shi ne shi kadai eh wai sai dai ka faɗa mai shi ne ya faɗa ma Allah wallahi a nan garin a gabana an taɓa yi lokacin malam ba yana dare Allah ya ji kansa wani mutum ba zan faɗi sunan shi ba ya zo ya samu malam ba muna tsaye aka ya ce me ka gani yanzu idan ina da bukata wallahi ba zan roƙi Allah ba ya ce wallahi in ina da bukata shehu ibrahim zan roƙa ya ce saboda daga yanzu zuwa kaza da zan roƙi shehu ibrahim in ina da bukata ta dubu ɗari biyar wallahi sai bukata ta sanya ya kalle shi ya ce kai sono kana roƙon Allah ya ƙi biya ma bukata wannan fa karkace a a a gaba na aka sannan akwai wani dan alaƙatu shi irin yan gazan nan ne ana tsaye sai ga wannan ɗari ɗaya zo wuce sai ce masa kai ka zo zo ya ce kuna bauta ma tijjani da in yasa kuma ɗagutu sai ya ce ka bari ya ce in na sake mai zai faru cewa kake bauta ya ce Allah ya ce na rantsi da Allah in ka sake ni kuma sai na zara. abin ba ya wuce yadda kuke tunani ba ya ce ba Allah kake bauta ba ya ce na rantsi da Allah ne kuma in ka sake sai na zage shi wallahi ya ce wallahi in ya sake taba in yashi da shi wutar jani ba dai Allah yake bauta ba ya ce na rantsi da Allah sai na zage man ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ka nan, akwai dama wanda Allah ya ce za su rike su kishoyi su rike suna son su daidai da yadda masu imani suke san Allah yadda kake jin in an taba Allah kowane mataki za ka ɗauka haka suke jin in ka taɓa wannan mutanen kowane mataki za su ɗauka wannan yana daga ciki hatta ya ƙuli al'amur ila ibadatihim min dunillahi har sai da al'amari ya kai aka koma bauta musu aka kyale Allah wata ƙarrubu da kuma neman kusanci ila adrihatihim zuwa kaburbulansu ku je ku ga yadda ake bautar kabarbaran kabarin shehu shehu usman dan fudu ya mutu yana fada da shirka da bid'a amma yanzu an je kabarin shi ana masa shirka da bid'a a hubbarin shehu ka je ka gani yadda ake ka je ka gani shi yasa annabi kafin ya rasu yi addu'a yace Allahumma la da qabri wasana Allah karka bar kabari na ya zama gunkin da mutane za su bauta da Allah ya tashi sai ya ɗauki amanar kabarin sai ya bayar hannun mutanen saudiya yanzu an kabarin annaba a najeriya yake mai zai faru eh? Allah kaɗai ya mai zai faru ya sa da kaje wajen ko da kyamara sannan ya kaɗi jami'an da rusanci ya haji haram haram in kamara sai ka ɗauki sai dai su karɓo yin su buga ta da ƙasa ko su ɗage kasi waje da in ka shiga baki a makabartar sahabbai kana kallo duk wani sahabi wanda yake ma'aruf ne ba za ka ga sunan shi ba a babu saboda gudun kar a zo a bauta ma wani Allah a kuma za ka samu an ajiye malamai a nan da uhudu ana tawa mutane nasiha da wa'azi don dai kar a bauta ma wani Allah shi yasa wannan kwanan nan na eh, su makaryata suna ta yada karya wai an yi maulidi a saudiya ne mai ne suka dauka hoton ne suka dauka yi maulidi a saudiya ka ga mutum babban shehi ya tashi a cikin taro matsalan nan sai da ta kai kozan da kan shi ya fito ya magana mutum kawai ya miƙe cikin taro yana magana cewa ana wai yanzu hakan nake magana da ku ana maulidi a maka to tun da an yi walidi a maka me sa ba ku ɗauki aƙidar mutanen maka ba ba sai ku ɗauki aƙidar su ba kuma bai hana in ma a ƙaddara sun yi in an jama kaji mutum ya ce to kuma gudawa ne wahabiyawa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaji ya dawo ya yi zage zage ya sa mu muka ce in dai ba za a yi karatu kan aƙida ba to ba karatu an fasa ba za a yi karatun ba kowa ya kama gaban shi wajen yanke-yanke da alwashi da addu'a da neman agaji da neman ƙari gama mutum ya je kan ƙabar yana ta turmada yana don Allah wani ka taimake wani ka kawo mun agaji wani ka rufa mun an cikin ƙabari ba Allah ya ce in ta da'uhum la yasma'u du'a in ka kira ma ba sa ji walau sami'u a ƙaddara ma sun ji Allah ya ce masta da lakum ba za su karɓa kiran da kuke ba kuma wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir wannan yana daga cikin abin da wa'annan mutane suke abu na biyar da ke cikin sababin al'inkirafu shine al-ghaflatu an ayatin lahil kauniya wato rabkana dangane da ayoyin Allah na duniya wanda ya ajiye a sama ko ƙasa Allah ya ce mana wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi so nawa Allah ya ajiye abu na aya amma ya murguna alaiha mutane za su wuce ta kan wannan abin wahum an hamu uridu suna bijirewa ko lura da abu yanzu ana ce maka wani sabon abu ya fito da ka ga mutane an taru ana ta kallo ga wani abin ban mamaki amma Allah ce wa fi anfusikum afala tusiru yace sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah sai ya nuna mana ayoyin mu asasa danoyin sa asasa duniya har sai ta bayyana ga duk mutanen duniya cewa fa Allah subhanahu wata'ala shine ainihin wato gaskiya ayatul lahil kauniya ayoyin Allah wanda ya ajiye a cikin wannan ainihin wato duniya yanzu ranar nan muna karatu da wasu ɗalibai nake faɗin Allah ta'ala cikin suratul namli da ya faɗa lokacin da tururuwa ta ga annabi Sulaiman yana tafiya qalat qalat qalat namlatun ya ayyuhan namlu tururuwa ta ce udkhulu kaga udkhulu wannan ba wa jama'a ba ina ɗaliban namu shi udkhulu ba wawan jama'a ban ga kuma Masaki na kum. da udkhulu da masaki na kum kum din ba wakilin suna bane wanda ake magana da shi na masu hankali to me yasa tururuwa aka yi magana da ita a matsayinta aka yi amfani da damirin mai hankali kuma Allah ne ya magana da kai shi a baya malaman luga sun ta cewa wannan ai a matsayinta na mara hankali an saukar da ita manzilatul aqil matsayin mai hankali yanzu akwai wata jami'a a america da ta cire makudan tarin gamin damman daloli ta sa aka yi bincike a kan tururuwa bincike ta sa aka yi a kanta akwai motocin da yanzu suka yi wayannan motocin sun yi su ne sakamakon abin da suka gano daga ita tururuwar idan tururuwa ta yi hanya tana bi a cikin tururuwa matan su ne Allah ya saba wani abu da ake ce masa mazabzabatu wannan abin shi suke amfani da shi gurin isar da saƙo idan guri akwai haɗari ga raguwa sauran tururuwa shi sa ibarar qur'ani ne ta take sai Allah ce na namlatu domin ta macen ce take da wannan abu to da haka idan ita kaɗai take bin wannan hanyar ta gano akwai hatsari akwai yadda take waɗanda ba wannan hanyar suke ba ta sanar da su ta wannan hanyar kasu biyu akwai hatsari to yanzu sai suka ɗauko wannan fasaha sai suka yi motoci motar da idan ana tafiya in dai irin wannan motar kake hawa in akwai matsala a hanyar to duk wani mai irin wannan motar za a sanar da shi a kare biyu hanya ka za akwai matsala a ciki to sannan kuma da ya ce aka yi amfani da wawul jama'a kudu sannan ga masaki na kum mimul jama'a ku to sannan bincike ya tabbatar da duk irin yadda Allah ya ba ɗan adam fasaha wajen tsara gidan shi haka turuwa take ita ma kuma yadda ka san a cikinmu akwai ha'inci da ƙarya da rashin gaskiya da cin amana su ma akwai a cikinsu shi ya sa ya alhuda-huda da ya je wa da annabi sulaiman labari da ya gama sai ce sanan zu a sadakata a mukuntu mai saboda zai iya yin ƙarya shi sa ake zan bincika in gani ƙarya kake faɗa ko gaskiya kake faɗa saboda Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum tunda al'ummomi ne misalin mu abinda ake samu a cikin mu irin wannan na ha'inci da ƙarya da cin amana su ma ana samu a cikin su to shi yasa wallahi duk wanda ya san Qur'ani da kyau yake da alaka da babin balaga ya san ijazul ilmi dole ya girmama qur'ani dole ya girmama littafin Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga wa yake da maskar mutum ne ko dabba mutum ne yake da maskar maskar wurin zama to saboda yadda take tsara gidanta irin yadda mutum yake tsara gidansa ne shi yasa aka ce udkhulu masakinu masakin ba dangi bane na maskar shi yasa ai annabi ibrahim ya kalli garin maka yace rabbana inni askantu min zurriyyati biwarin ghayra zai zar'in inda baitikal muharram sannan abinda Allah zai faɗa ma wa'ansu mutane zai ce wa sakantu fi masakinin ladina zalamu anfusahum kun zauna saboda maskan dan adam yake da maskan ko to ita ma naka maskan ne saboda irin yadda dan adam yake tsara gida ita ma ka take tsara gida sannan an yi amfani da kum ne da udkhulu wawan jama'a saboda irin yadda Allah ya ba dan adam hazaka ita ma haka Allah ya ba ta fasaha gurin shirya abubuwa turuwa yanzu kudan zuma da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari kudan zuma ita nata abun milla duniya ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala a binciken da aka yanzu a cikin kudajen zuma akwai waɗanda suke sune su kamar sojoji idan za a yi tafiya za a je wani guri da shugabanci da komai sai sun je sun yi sobe sun gano hanya akwai hatsari ko babu sun dawo sun ba da rahoto sannan za a fito a tafi man alladhi alhamaha hadhihi alhikma Allah subhanahu wa ta'ala to sannan a cikin furanda Kudan zuma yake zuwa ya ciwo akwai furannin da idan ya je ya ciwo kamar ya shawo kayan maye idan ya zo ya shigo cikin gidajen kudan zuma to yakan musu ta'adi da ɓanna akwai hurrasu a cikin zuma wanda su kuma aikinsu duk wanda ya je ya ci wani fure wanda yake da alaƙa da kamar kayan maye to yana zuwa ba zai shiga gidan ba sun gano ya ciwo sai sun kakkarya mai kafa sai ya ɗauki wasu adadi na awanni kafin ya dawo daidai lokacin da zai dawo daidai wannan fulawar da ya ci wanda za ta sa shi maye ta saki shi sannan sai tashi sai shiga waye kimsa mata wannan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq to kawo da kai akan ayoyin Allah wanda ya aji ainihin wato a duniya sannan da kuma ayoyin Allah na ainihin wato shari'a wannan yana daga ciki yanzu akwai wata jami'a da ke ingila jami'ar cambridge akwai wani likita ya yi bincike ya kai shekara ashirin yana gudanar da binciken binciken da suka yi shi ne sun yi bincike ne akan tasirin da kallon fina-finai na batsala hotunan batsala yake da shi yanzu abinda suka fitar na sakamako shine sun gano kallon fina-finai na batsa da hotuna na batsa yana da tasiri wurin lalata kwakwalwar mutum sama da yadda kayan ma yake kaga ɗan ƙwaya in yana shan ƙwaya tana kuma baka kwakwalwa ko to kallon fina-finai na batsa da kallon hotuna na batsa yanzu a binciken da suka yi sun gane ya fi hatsari wurin lalata kwakwalwar mutum sama da kashin kayan maye da aka zo sai aka ɗauko shi sannan suka ce nan gaba idan shekaru ya ma mutum yawa abin yana da tasiri har lafiya shi sai ya taɓa kuma suka ce ba inda ya fi hatsari irin ƙananan yara wanda suke kamar daga shekara goma sha hudu zuwa shekara ashirin da wani abu maza ne ko mata idan aka basu suka fara kallon fina-finai na batsa to a wannan dan tsakanin shekara 14 zuwa shekara 20 da wani abu ya fi kowane lokaci hatsari a gurin su gurin lalata kokolwarsu da kuma yi ma su illa nan gaba yanzu ka ɗauko shi ka ɗora shi a ƙarƙashin wannan da ka saka shi ƙarƙashin Allah dama tintini kafin su wannan binciken ya ce wa ƙullin mu'mini ne ya gaddu in abu sari bangaren mata an ce wa kullil mu'minati ya gudubna wanda ya ɗauki wancan magana ta Allah ya aiki da ita ya zauna lafiya ko bai zauna ba wacce ta ɗauki waccan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala sai aiki da ita ta zauna lafiya ko bata zauna ba to wannan yana daga ciki sannan da kuma ainihin wato ruɗewa da abin da Allah madaukakin sarki ya bayar na ci gaban zamani hatta bannu annaha min maqdurul bashar wahada har wasu sai su dinga daukar cewa duk wani abu da ka gani na ci gaba yanzu Allah bai da tasiri gurin kawo ci gaba a'a shi dan adam din fa shine ya kokari gurin samar da ne ci gaba fasaru yu'azzimuna al-bashar sai wasu suka waye gari suna girmama mutum suna ainihin wato ninninka wannan ainihin wato kyautar zuwa ga ainihin wato kokarin dan adam din da kirkirwarsa shi kadai ba sa jingina tasirin abin zuwa ga Allah kuma Allah ne mu wani ya faɗa mana ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da za yi duk wani abu da za a kera na ci gaba har Allah ya nade kasa da wanda ke kanta Allah ne ya ba da ikon a halitta abu inda bai ga dama ba za a yi ba wannan yana daga ciki shi yasa da ku karuna da mutane suka zo suka same shi aka mai nasiha cewa ka ji tsoron Allah ka daina alfahari da wannan dukiyar da Allah ya baka qala sai ki inna ma utituhu ala ilmin indi a wannan wanda kuke gani ilimi na ne ba na Allah ya ce ina shi ne bai sani ba mun halakar da wanda suka fi shi karfi tun kafin shi shi yasa suka ce yana daga cikin babin ta'addanci a wajen addu'a kar wani yanzu yazo yana roƙon kuɗi ya ce Allah ya bashi kuɗi irin ɗauna wallahi wannan ta'addanci to ba shi Allah ya ce ma inna mafatihu latanu bil usbatu wal quwa ba a ce makullai kawai na kuɗi ba wai kuɗin ba sai an tara ƙarfi majiya ƙarfi masu yawa suke ɗauka kai kuma ka zo yanzu kana cewa Allah ya baka arziki irin nashi sannan Allah ya baka arziki irin nashi ai shi da ƙarshe Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi la man shafe da shi da dukiyar tasa gabaki ɗaya a ƙasa ya ma ba so kake Allah ya shafe ka na kai na dukiyar dan karuna hmm? wannan yana daga ciki to shi yasa Allah sai ya ce wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'd darra idan muka dandana wa dan adam wato wata rahama da gurin mu bayan wata cuta da ta shafe shi ko talauci ko wani abu da ya ji wasa ke da kulan na hazali sai ce ai wannan dama daga gurina ne kuma na cancanta in samu ne shi yasa ko ga na samu to shi kuma musulmi komai karamin abu da babba so ake mayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba zuwa ga ainihin wato kanshi ba Na haka Allah zai ce mana awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqa Allah min shay mutane su dinga kallon mulkin Allah mana a sama da ƙasa yadda yake gudanar da ainihin wato al'amarin shi kuma ka lura ka gani duk abin da Allah subhanahu wata'ala ne yake yin sa mubasharatan to zaka samu duk yadda zamani zai juya abin bai bukatan a updating din shi yadda yake haka yake yanzu rana da yake Allah ne yake yin ta yadda take baka bukatan updating din ta amma wallahi yanzu rana da wani dan adam ne yake yadda shekaru suka da. da yanzu an fara tunanin ya kamata a yi a updating ɗinta a wannan masallacin da ba haka yake ba ba updating ɗin haka ba to wataƙila ma nan gaba ɗin zamani ya za ana nan za ka ga an ce to shi ma wannan ginin yana buƙatar canji ya kamata a canja amma ina Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake yin al'amuransa ba abu na shida shine asbahal albaytu fil ghalib khaliyan min tawdihi salim wato baiti gidaje na musulmi yanzu sun wofinta sun kubuta daga fuskantar karantarwa mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ce kullu maulidin yulad alal fitra kowane da akan haife shi akan fitra ne iyayensa fa abwabu yahudani ko da in yahudawa ne su mai da shi ya zama mai bai yahudi ko majusawa su mai da shi ba majuse ko kirista su zama yadda shi ya zama mai zama ainihin wato kirista don haka muke faɗa da babban murya wallahi tallahi mutanen sun yi sakaci ba na wasa a ce wai arni ya taso daga wani guri ya zo cikinku ya kafa makaranta ya kuɗi da ya yake ruguza ma 'ya'yanku talbiya kai kuma yanzu baka isa ka tashi ka tafi sabon tasha baka kafa makaranta su kawo ƴaƴansu ga karantar ai alal aqal ya kamata a ba a dinga yin bani, gishiri in baka manda ne ko kuwa yanzu akwai garin da na jefa ɗari bisa ɗari garin musulmi ne wanda yake da makarantar da tafi kowace makaranta arne ne kuma wallahi daga sabis kawai ya je yi garin shi kenan yanzu ya kafa makaranta da musulman da kowa da kowa yanzu can suka ɗauka can ne babban makaranta wannan ƙalubale ne a gaban musulmi ba na wasa ba in kai magana sai cewa ai ai makarantar su ƙirƙirai makarantar ƙirƙirai ba an fi iya turanci a can wai an fi samun ƙwararrun malami a can to ina za a samu ƙwararrun malami a makarantar musulmi bayan kun kwashe kuɗin kun je kun kai ma'annan eh ku dawo ku taimaki mana musulmi yan uwanku su su samu malaman ƙwararru in akwai matsala ku ba da shawara har sai an yi gyara ba ka yi kamata ya ba aiwa ma tsomi lutsin min bari yanzu abin da yake faruwa a kudancin kaduna na ai gashi nan ba da dade abu ba nisa ya ba ina fata an fahimta to wannan yana daga ciki rashin fuskantar gida na kowane musulmi da karantarwa ingantacciya mai kyau tun daga lokacin da yara suke ƙanana wata ma sai ka gabata da lokaci mijin bai da lokaci sai a je a ɗauko wata nani ita za ta wuni da yara sai ta nani yara sai ta banna musu wani addini kaga yaron ka kawai ya zo zai ci abinci yana Allah da Allah uba Allah ruhi mai zargi. akwai wallahi daga cikin mutanen mu yanzu wasu makarantu na missionary suke kai ayansu makarantu ne na coci amma suke ɗaukar yaran su kai ta wannan makarantar Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka kuma wannan yana daga cikin haƙoƙin da ke kan iyaye a yanzu kwanaki ba wani ya ɗauki ɗan shi ba da yashi da wa da ƙanwa ya tura sa karatu ingila saboda an tura sa karatu ba komai na addini kawai yana can yi bugu baban waya ya ce ai da shi da wancan sun fahimci juna za a ɗora musu aure a can din da aka yi maganin ilimi sai kaga mutane abinda suke fara halattu wa kansu in an ce a ba yara ilimi shine a koya musu ilimin sana'a ba kuma shi ake magana ba ilimin addini shine awwalan don wallahi di yaron da baka sashi ya san girman Allah ba ƙarya ne kai ya san girman ka shi yasa Allah ya ce wa annabi wala in wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm wannan al'ilmu ɗin da ya kawo shi da alif da lam da ma'arifa yana maganin ilimi na shari'a shine min ba'ad ma aka min in ka ya je karatu ya zama profeso a janibin kwamfuta ta ko zai iya kera kwamfutar tasa da kanshi billahi da in an ja fatiha bai san me aka ja ba da shi da baganeza a da bakin titi duk ɗaya shi baganeza ya iya sana'a fati shi ma ya iya sana'a kwamfuta amma idan ana maganar jahilai to yana ciki ko ka yadda ko kakka yadda haka bayani yake ba abin da ya sani jahili yana ciki to wannan yana daga cikin abin da ake ainihin wato yi sannan abu na bakwai wanda shine na ƙarshe shine gudunmawar ainihin wato kafofin watsa labarai na ainihin wato zamani a wannan ainihin wato bagiran mafi yawanci ba su ba da abin da ke kansu na ainihin wato wajibi ba manhajoji na karantarwa sun waye gari a yanzu ba ta ba janibi na addini muhimmancin da ya kamata a ce an ainihin wato baya ko ba ta ainihin wato damu da shi ba ma asali da haka sai aka waye gari وسائر الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب آدات تدمير آدات تدمير وانحراف kafofin watsa labarai na gani da ido da wanda ake karantawa da wanda ake saurare jaridu kaya ne da ake amfani da su kawai don a rubuce addini shi ne abin da aka waye gari inda kwanan nan na ga wani kwa ya yi bincike akan tashar arewa tuntuku wannan tashar ta arewacin ta tuko nan gaba tana da mugun hatsari ga musulmi da 'ya'yan musulmi amma sai wanda Allah ya matsawar rai nan gaba zai gani domin tambayar da ake da shi shine har yanzu na farko tashar nan waye kan hata na biyu ta suwa ce ce na uku suwaye suke daukar nauyinta domin tun da aka fara ta zaka ga babu wani abu da ake yi an fahimta ai an ce ai ana wai al'adun arewa kai ka tabbatar akwai abin da ake nunawa a gurin ba al'adan mutanen arewa ba ce kuma wannan shirin na daɗin kowa da ake mutane suna kallon shi amma akwai da sisa da makirci wanda sai nan gaba za ta bayyana ga mutane za su gane mai ake nufi da irin wa'annan ainihin wato abubuwan wannan yana ciki saboda haka yaƙi ne aka taso wa musulunci da shi ta ko'ina an taso ta nan an taso ta nan amma su wanda suke wa'annan abubuwan da wahala yanzu wasu su iya ainihin wato fahimtar ka domin idan kuka lura a cikin wannan shirin an shigo da maganar boko haram a ciki haka ne domin mu muna bibiyar abubuwa akwai abin da ba na yadda a bani labari bi nake dan uwa mutane adalci ba zan jira ba sai ka zo ka bani labari bi nake yi da haka za ku ga da suka faro matsalar boko haram sai suka nuna cewa tun daga kai yara makarantar allo ne daga nan suke zama in boko haram yadda haka kenan a ciki sannan sai suka nuna wani mai gemu cewa shi yake jagorantar ba boko haram kaga ana so a ba mutane darasi cewa nan gaba duk wata makaranta da take da alaka da addini kakka amince mata domin daga nan ne faɗan kan ba sa ba zai shigo boko haram sannan duk wanda ka ganshi da sima ta addini ya ajiye gemu to kai hankali da shi duk akwai a cikin wannan shirin ana yi na bibiya ban yanzu sun efeson ya kai guda ɗari ya ma wuce ko ya wuce guda ɗari efeson ɗaya bayan ɗaya so da wani lokaci ba na gari na ya tafiya kaji ya ma guda ɗari yanzu sau da aka sai an yi a hankali gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da haka malamin tar yana nuna cewa lokaci yayi yan uwa za ku yi mana haƙuri? da izinin Allah karatu ya dawo kuma insha Allah za a gyara in akwai uzuri na tafiya yanzu zan dinga sanar da mutane